da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko ya ƙara dawo da mu wannan shekara domin wato tafsiri na wata a wannan majalisi mai albarka na wanda ke dauke da sunan marigari alhaji sani wata Allah ya kan sadara kamar yadda ajiya ne bayani cewa muna sa ran shi ne gurin zai zo na cikin kwanaki ba na nan da kwanaki da ba su wuce uku zuwa hudu ba insha Allah to duba da wannan sai na ga cewa za mu bar karatunmu inda muka tsaya bara in ya zo ya tsora don tuna an tsallar shi ba in ya zo sai ya tsora rubutun amma kamin ya zo akwai wani nau'i na tafsiri da za su kwana biyu na zuwa uku tafsiri ba ba kuma na shafi za mu ɗauki wasu cikin alkur'ani ne da maganganu ko suke magana kan wata matsala sai mu tattauna matsalar mu fata ta ta domin fa'ida a yan waɗannan kwanaki har zuwa lokacin da mai gurin zai zo sai mai tabar waya ne ina fata gani yau za mu ɗauki wata aya guda ɗaya wanda ita kanta za mu ta sukuwa duk bayanan da za mu yi kanta za mu yi sha kuma dalilin da ya sanya za mu ɗauki ayar wani dalili ne babba daga cikin manyan manyan manufofi da amma da ya fara zama da cewa kashe ne bala ya zama tafsirin alfahari da za a yi ya kunna da bakin kudare wani dare masu tafsiri a bayan da ya

hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da yawa wasu daga cikin mutane akan rude su har ta kai wani ya dinga yadda ma abin da ake faɗa ɗin gaskiya ne bayan kuma ba yadda za a yi musulmi ya fahimci musulunci ba tare da sunnar manzon Allah ko hadisin manzon Allah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 التي طريق صعب في الله وعليكم الرسول مبكي فليس الأسعد التي في الكتاب Thank you. فردوه إلى الله والرسول والرسول حتى لو تقبل بشيء ورزقنا لله اليوم الآخر التي إذا سألكم كفر شيء

sai ka aiwatar da samu ɗaukaka da daraja da mafi barzuka. Ko kuma ya zama wani sharri ne ake shigo a ana fata da hankalin shi za ki sa'ara kunnuwan kuma da rikikonka don ka saurara wannan shi za a ke ce musu da da'atul imana ma'ana kira irin da imani domin wani kira ne na girmamawa da Allah yi wa bayansa ya ce ya ku waɗanda suka yi imani sai aka danganta imani ko a To, da farko da aka ce a fi ذلك يضاعف الرسول درجة أنا ما بحث وولنا لوزين أقيم الساعة لا الأمين من تاج أبو المزل الله واطيق الرسول أما أنا أشهدوا أولي الأمر فيها كشاهد فيها بحكي وأطيعوا أولي الأمر أبكي اطيق الله واطيق الرسول يا بكي وأولي الأمر منكم لأن أطيعوا كانوا أمامين هو أطيعوا هذه الأمر مبني يعني على النون littisani ne bi wawon jama'a sai zama wawon jama'a din shi ne dalili ne mu'minu da Allah su kunu bi ma Allah rafi fara. sai zama Allah ba kunu bihi masu sai malamai suka ce sirrin shi ne lafazin asiqul la'a yana nuna biyayya ga Allah tsaye ce da kafafuwansa yana cin gashin kansa zaman kansa yake wajibin don mai imani duk wanda ya siffantu da siffar da su aya ta buɗe ya yi hallari na to wajibi ne ma Allah ta ala da ya ma Allah ta kuma yi ma Allah ta ya kunshi ta cikin abin da Allah ya yi kuma ya aiwatar da ta cikin abin da Allah ya yi an ya gudu maka. Da yi ya tabbatar Allah, shi ma ya yi nuna shi ba ku yi ya tabbatar Allah da ya yi da kaba da shekara da yi. Kenan duk abin da manzon Allah ya yi da kaba da ya yi ko da da shi da a aka share fi'ilin me yasa suka ce dalili su kullin amri biyayya gare su da ta yarda da biyayya da Allah da biyayya da Allah. Ma'ana idan umarnin da suka bayar ya dace da biyayya ga Allah za a aiwata, In ya dace ga biyayya ga manzon Allah za a aiwata, Idan ya saba biyayya ga Allah, biyayya ga manzon Allah Shi ba ba a ce ba a ce ba ina gare su yana da wanda sanin da wasu me ke tabbatar da wannan ainihin a cikin abdullahi dan kuda haka ne ya cikin sahih muslim ya da shi ne mazala ya tura wata rindina karkashin ja'a suna ta tafi inda za ta sai shi kwamandan yawa a yi wasu daga cikin kuma bataliyar ya haɗa su karkashin shugabancin wani sahabi da ake ce masa Abdullahi ibn Tuga sai ya ce su bi shi aka nada su aka ba su wani aiki da wannan rundunar za suka kama hanya da wannan sahabi Abdullahi dan Uza kuma ruwaya ta zo cewa mutum ne mai farfanci bayan an je kin da aka je su haɗa itatuwa bayan ya tambaye su ai da abin da na ba su an ce dole su kuma dole su kuma bi sun da haka annabi ne shi da shi haka da ya ce mara in ce sun fara da su sun ta haka ina ne ga su kuma kuma su ta ce sun ta ce ya wata sai da shi da ciki sai ya sai wasu daga ciki suka ce mun barazana nan da ne don wuta ya kashe mu shiga wuta ya ce da da shiga wuta shiga da sun saba sun ƙi sun umarnin wanda shugabanar saboda suna ganin wani umarnin ya saba da da amma lokacin ba da yanzu hukunci a hannun da aka dawo wurin masarauta suna da sarrafa sai suka fara bazan abin da bazan ya yi ce launin da sanufi ha ma sarrafa yace da sun kuskure sun shiga wata wuta ba ya su fita daga cikin ta har a kiyama yace in na ba ta a cikin ma'arufi ana ta a ne cikin abin da shari'a ta yi wata ke nuna mana ashe kuma sun sun ba da kuma sai an ga mutum umarnin da na an da na an da in ya yi a cikin da shi mun tsara sun zuwa ya kuma samu wani na bari masu nan sun kafa su gida ya akwai mai tsantar zamani da suke kula da jagorancin al'umma shugabanni ke akwai fanta tsantar zamani da suke kula da addinin al'umma malamai waɗannan su ne ƙoye da hannu waɗancan su suke rike da karɓar iko da ƙarfi na wani su suke rike da karɓar ƙarfi da dalilai waɗannan su ifada da ƙarfi da kuma Kuma ƙarfi da wannan mutane suna suna rage suna rage suna rage Idan da aka fara a zaune zai da da

إذن الصلاة تخلق جاءتك ومستجدك يدك وضعتك الصلاة إذن الصلاة تخلق وتحب أن نعرف مثلا في تنبيكم shi ne kan harafin da wata yi a cikin matsalar sai ya yi neman alaƙi ba. Matsalar da ya kuma wani da ya shigo wani rani ba da ya kasa, ta yi ta ce shi da karin bayan a yi bishara da wani fuskar zuciya. Da a ta kai cikin ranar da ya shigo da ita wani da وعليه الرسول فيه إلى أنا أعرف ليه أتوانا أتوانا أتوانا

Wani suke nuna rana ke nan a cikin kuma da kula da Ita na da cikin ba

شكر الصلاة فسر حديثين في اختلاف فوق الصغير ما نفقت في كتب الشيء صلى الله عليه وسلم على ضيعة هو كيسي هو أبدا أخي أبدا سيدي وكما صدق فجاء أبدا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا فقد ذلك الزمن الدنيا والملك رسولا بعدي حكم بالحق أنا الفتاة يخدم الفتاة ذلك المسلمين بمرض الشيء وأن تنتظر مرضين إن أنا يكون قام بالإصرار والخادر ومن الشفاعة ذكر في الشيء وأن تنتظر mai kyauta ya ce gwarzo shi ba me yasa aka da su ba a cikin wani abu da shi sai a kuma da shi da na a cikin da ya sa a wani da shi da shi da sana da shi da shi da da su da ya fi sun bincike suke a kan hukunci da za a kan hukunci da ke kuma su shi da kuma da ta ta da sai suka kira a cikin shi ne a zama da yanki. Thank you.

ومن ثم دعا العبادة لا تضر هو سنة فإذا كان شيء السنة yana تنزل من da cikin za a nan da ya yi magana ta matsayin abinci tun zamanin da ta matsayin ne da da cewa وتشتكون عن الإسحاق أتت في ثلاث سنوات وما يكفي قال ولم يعلم ولم يدخل بيت في الرياء أو غير في سبيل السحاب وكان السند شنو بقى yana daga musulun manzana yana daga musulun annabi sallallahu alaihi kuma sai abu ya tabbata shi ne hadisin da ya zo cikin da ibn maja yana cewa ya haku tare da ba a wani mutum yana zaune kan e ya E da Chico. gaba a samu da a alaƙa wani mutum da ya ce idan abin da ya shi da wani da ya ko wani hadisi hadisin min hadisi. Hmm. Hadisi da da cikin hadisai na da kuma saboda da ke da su. Amma sai shi Terima kasih telah menonton!

wanda ya kawo da ke kawo a kan da ya kawo da ke kawo da a kawo da kawo da akwai cikin da ke nuna ɓangare kusa ana amfani da na farko ne ya da ba za a raya ya kawo in kuma ya rawa ne ya zama kamar ne da eh na aure ne na aure na amma Allah ya yi ya aure da Allah ya rawa kuma Allah ya yi da matan yi da kuma da ku yi ba da ku yi to a a da Allah ya yi da علمك لا يملك شيء وقلتوكم من الأسان والرسول إذا كنتم تؤمنون بالله والأرض والأشعار الشبه في الدين يدخلون عشرة الرسل يدخلون عشرة Mun aiki kasar da Jadi, kita mungkin berkata, kita akan mencoba

فإذا تذكر ذلك وضلت عنها ولا قلتكم فأكان لكم يعطيكم ذلك الكتاب فإذا تذكر وضلت عنها وصبر على الكتاب على الشيء ومن يؤثر التكفير فيؤثر الكتاب أنا أتدور بالتكفير من يديك في الجنوش إذا كان kuma ka haɗa wannan da za a yi ko kuma da da a wani

ba wani nufu da ya ke shayar da karafai da ƙasa ke shiwa da cikin ƙarfi da su ana da ke kuma komai ba ƙarfi da ya mutu ko da ya mutu da ana tsara da ƙarfi da ya mutu

إلى نفسي رسول Thank you.

فقالت على مستقبل في كيها وعود جماعة على سنان الجماعة فلقوا هذا ولا ينفع ولا ولا يتجمع فقالوا قالوا الله إذا

اجدوا يا رسولي فاعتدوا فاعتدوا ولا يتكلم الانسان الا ربكم فاغفروا بالباطل يوجب خيرا ولا حديث الرسول إن الله على يد الإنسان ألا يتعصب الساعة

من أسلك بما يستحمى الكساء يريد وراء الاستخدام عن الكساء وأنا لا يمكن إذا إبراهيم تقول أعراض أخذت الموضوع بإحسانة الله والتنقوص للذين جمعية نسل أعراض الجزء ولا يجب أن لا يجب وآتوا Thank you.

Zaka bayanin misali ya za a yi zuwa za a bawa a nawa za a fitar da nawa a fitar da shi shi kansa an zuba bayanin yadda za a yi dalla dalla sun da ce ce ba balle kuwa ba aikin ba. idan ka tabbata da iya ayyukan da suka magana a kan aikin hali a kula da mutum ya rika. Yau ne ta bada bada. aure mu fi ce nan sunna ta yi bayanin waɗannan abubuwa wannan abin da ya shafi ibada ya ka dama amana kasuwanci za a ga da yawa suna ta ce mai zamantakewa ta aure saki idda shayar da yaro bayanin wacce ce ta halatta wacce ce ba ta halatta gare ka ba sunna ta fito da bayanan fiye da abin da Qur'ani ya zo shi kaga ta yi bayanin Al-Qur'ani wannan kai wani lokacin hakinsa in ka ɗauki kissar Khidir da Annabi Musa ko Khadir da Annabi Musa na suratul Kahf za ka sanna sai kai bayanin ma da ya jawo har Annabi Musa ya wannan tafiyar A ko da ko ta da ta da ko kare da ta da amma ta da ko da ba da kare au a fiye ku ko ta da fara bayani da kullu da tafiya amma da ita ta tafiya suna tafiya ya ka ce shi da tafiya suna tafiya ko tana asaru da su Allah ya ga ko ko kin da ba ya ku suna da wannan asaru da su suna tafiya bayani a wancan hadisi na al-gulam yaran dogon hadisi ne ke sai muslim da sunan kalli hadisi da daya dan da ke sai a sunan ashabu al-qudud kan shi kenan sunna ta kalli bayanin abin da yazo a dunkulan ko kuma ta kayyade abin da yazo cikin al-ayat muslim da Allah ya magana aikin hajji da wasu sai wani yuko ko zuwa ثم ليسألوك فلترد الذين نذورهم وليستوقفوا من البيت الحكيم. في جواب يحتاج أنا. نرى ذلك. والآن المطلق لوجهي. kenan wani ta faso zai ke ce ke ce ke ta da jikin da ita gaba. Sai ke ce ke ce ce wa mutane وليتطوفوا بالبيت الأتيم كاتب التكييف ويتعرضوا بتلك الورق هاي ورق amma sai suna ta kare shi cikin guda ba Masalik wasalik aiki fassaru aidiyar farawo da kaloriyar ku yake na Shin daga nan zuwa da za a yanki kuma daga nan zuba a nan ko daga nan ko nan sannan shin hannun dama za a yi ke ko na shin kuma a nawa ya sa ta sannan a yanke hannun ko kawai ko wanda na ɗauka ta yanke hannun kula da ta so a yi fasa'u aijiyar yanzu na tafiya ba nan ba ba nan na kuma na dama sannan ta ce sai an ɗauki na zuwa sama sa'an nan ne za a yi wani lokacin takfisul na ƙwararri zai zo da ba a a game sai suna ta zo ta ware ta ce ban da kaza ban da kaza ta keɓance musu da Allah ya ce wani musamman ƙati ya tarabbas na bi an kusa yin na talata kuro. Jin da aka saka na ta zauna jini. Abin da tsani wani musamman ƙalin wannan da jin kenan duk masu da aka saka in ya ta sake ta ta shiga ƙarƙashin aya sai ta yi jini. To kaga kenan wanda take da ciki sai ta jira ita ai kuma ita yi to da nan ta gama ita. wanda ta tsuba ta daina jini kada ita ma sai ta yi sai ta zauna sai na jini ya dawo ke wanda kuma jinin ya ɗauke saboda shayar wanda ya zama jinin ya ɗauke ba a tsanar yin lalura duk sun shiga ciki amma sai suna tsanar da ce a'a mutsallaka ce tarabbas na da amfusu yi na talata ta in suna yin jini in ba ka yin jini saboda su ba ko farin cin su ba da wannan tsarin da ya ce da wacce wallahi ya minin majidi nan majid ka nika'ikum in kunna fa iddatukunna ta ashhur sai da wata wallahi ya yakin me juna biyu ita ma ba da wannan tsarin wa ulatil a'mali ajalukunna an yusara Allah sai suna sun sai ta wata sai banda wannan wannan sa'an nan da aka ce duk wanda ya sata a yanke abin kuma ɗauki kaya sai suna ɗan zuciya wanda ya yi sata ya sata kaya wani ba a ba a idan kuma ta ɗebi kayan ɗansa in kuma ya sata kayan ɗansa ya sata kayan ba kayan da yake saboda da ɗan da kayan nasa din nasa ina fata gani wani lokacin kuma sai ka ya kuku guda biyu sai ka rasa ina za ka sa ɗaya wani hukunci na ina da wanne za a ce misali Allah ya ce wannan shi ne yake kuma nan ku wannan wannan ba da yake kan fasalin ke ku ne da aka ci shi ba shi ba da mutum ta yare za ta wata da kwana goma sai kuma ka samu mutum ta yara shi kuma tana da juna biyu ga kuma wacce ra'ayi hukun na ce amana kan yana kuna iya zana amla kuna to da za ta yi ita tana da juna sai sai wata wanda kwana goma ko kuwa da haihu za ta wannan ne ya jawo da aka samu to waya da bai nuna zai ce za ta yi amfani da tsayi lokacin da ya fi tsayi ita ce wata wani da kwana goma ta hanyar wata yace sai ta hanyar in ta hanyar kamar wata hudu da kwana goma sai ta hanyar sai ta wata hudu da kwana goma ma'ana ne ya zama an yi aiki da hanyar guda biyu amma sai dawo da wannan ra'ayi saboda sunna ta yi bayani da wanne za ta yi ita ba za ta yi aiki da wata hudu da kwana goma ba da haihuwa za ta yi kenan da ta zai da su kan ai da na'iza ce ta yi ta raba ta kan har ya ce da ɗan jana'iza za su je jana'iza su dawo kuma ta samu mai nema sai su zauna a kawara mata rai in dai ba za su yi ta na shi ba kan suna cikin ba wani lokacin aka samu wani abu. sai a rasa da kaza da da tashi suna sai su wuce bayan kai da za a yi mita da ne da da da ta

kuma kana cewa ya a shi ba zai sai suna so su ke bayan ta ce ta san da su shi da da ta da ba ka ya da ne na ba ina yin kuma ci ba ko to wani lokacin kuma mun sai da cikin shi ita kadai ne zama wakanta shi da Allah yake wa a sai ulmusu ne ta an da mai mara ya gane da zo ku sai ko da kuma ku cikin ruwan mai tsarki ne za ka iya sallah abin da ya wuce da ya ruwan da ya amince kan ke nan kiri ba a wani da wurin da kayan ka ba a so da kayan ka in dai za ka shi ya sa'an nan idan ka fi dawo alƙur'ani akwai ayoyin ba za su fasaru ba sai da sai da

wa zuri daga abu amur ibn al'ala sai ka ce tsohon shi bai ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne to kai a kuka saman ya sai ce to ai ima malami Da ne karanta fiye daga malaminsa daga Musa, har zuwa ga wurinsu har zuwa ga nafi'u har zuwa ga sa'adi ko likati ibn ubayy ibn ka'ab ko sai da ba usman ko kuma ku zai da masu zuwa ga annabi Daga bitar kuma ka shafa ne? ba ka bani wani ne daga wani daga wani da wani haka ne har ne da wancan ne shi ma haka wanda sannan suka ce to ai akwai wasu abubuwa a cikin alƙur'ani sandolin nan ya ce yin su zai ce baka to ai wududin nan sai faruwa da ce to ai Allah ya ce alhamdulillah fasil samawati wal ardh da'i al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' kaga masana asuba ke wasu lasa kaga magariba ya tsoro ba a zana ne aka da shayi sai ya to mun bi? shi ne tsara wannan aya ta kai dukkan su ya bata da Allah matajin sammai da kasu wanda ya sanya mana mala'iku su zamo manzanni ma'abuta fuka kai. wasu suna da fuka-fukai biyu wasu uku uku wasu hudu sun da shi tuwa Qur'ani kawo mana ayar da ta ce almala'ikatu ana nufin Allah ba inda aka ce mana mala'iku Allah ne mala'iku mala'iku an shi wani musulman hajji mutane ne sanannu waɗanne ne waɗannan watannin ba wa ma ja'alna da lati kunta a alaiha ba mu sanya wannan alƙiblar da da ta kasance a kan ta da, illa bi na alama sai dan mu bayyana mu fito da bayyana ta wata su bayyana ba annabi da manyan kiban na da wanda zai bauke kiban annabi to wata al'ibla ce nan ya nuna da ba a taɓa annabi yake kallo domin Allah ta yi wa wajen annan iblatan da ci kunta alaiha da nan da za a kasance a kanta to wacce ce a ƙwarhani wacce ce wannan azumin a hama sai ka dawo a amma kuma hadisi da kai zai ko na wata al-sunna ce ko ta maqdis ka ko da Allah yake cewa wa idza kuntum tayyibun fa wa idza zalaktum fil ardi fa laysa alaykum junahu an taqsuru min as in kun tafiya ba ka ta ba ku je sallah ne ne ka ta ƙasar na kaifiya ko ƙasar rikin niyya suka sallace za a rage ko yawan da za a rage to Allah sai kwana juna Allah ne kwana juna rage an su ne ba da yi kure da sunna wace da wata mai ne ta biyu ko ko ana nufin kai zalla ba ba kuwa su da ko kai zalla ka da ya ce miki sai kana wasu sunna saboda haka ma'ana ba yadda za a yi mutum ya iya fahimtar alƙur'ani ba tare da fi da da shi mutum zai iya ce maka to ai shi da yadda da kalama ita su to shin manzana ya zauna ya karanta da sabai alƙur'ani ke shin ya musu bayani ya musu bayani da alƙur'ani su ne laifi maka yin laifi ma aji fa kawai ka ya karanta ya ce to kai me za ka ce yin bayani kai ne yasa yanzu kake fassarawa kuke yin bayani in ta ce an bai taɓa yi ba sannan ke nan annabi bai yi aiki da abin da Allah ya umarce shi ba kana kuma annabi cewa bai yi aiki da abin da Allah ya umarce shi ba wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس لتبين للناس ma nufila irin daga mutane bayanin abin da aka sauka musu da aka sauka musu ƙur'ani ina ne a ce tsawon shekarun da aka biyu shekara ashirin da uku da yana sha uku suka goma a madina ina bai taɓa karanta aya yau mutane bayanin ba kawai ne karanta ya jarar ke goma kuma haka ne to kai ya samu bayanin ka zuba su saboda haka a ƙidar da a ƙidar da ƙidar tsaka kada shi kan da a san ya ja wasu masu suka yake ko mashita kuma ya yi wani yanzu da shi tun da ya taɓa eh, abin da ɗan yi ban annabi kaza kaza kaza za ma ko na bidiyo ya taɓa jan ban annabi shi ne a kusa yake gani ya taɓa jan ban annabi bayanin kai ne kake gani ya ci karo kai ne kake gani ya kuma wannan da qur'ani ma ana samu ana yana cewa wasu hukun kai da su innahum masulun wani san tarbi saboda kuma shi fa yau ba idin la yusal an yi insu wala jihar

sa'in faka za kun da ba a samawa ya mai da ita sabbai bakwai bayan ya halitta ka sa a na biyu a yi nufin da ta shuru na billabi ka na kan zama shi kai a wani wurin kuma sai ta sai da aka yi sama da aka yi kasa nan ta zai da aka fara halitta da kansu na aka yi can kuma sai ce a an ci mashin da kansa na ha rafa a ba amis sama'a بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج دعاها والأرض بعد da ha هي القيصرية أفهمت؟ to yadda alƙur'ani take haka duk inda kake tunanin kun kawai sai da kake ganin haka ibn al-qasim duk aya da kake tunanin wata ta kawai alƙur'ani ta wani babban alƙur'ani ba ka kasance sai malamai ka sai kawo shi ta alƙur'ani sun kusa ba su kusa ba duk da kake

ƙarar da zumunci yana ƙara shekaru akwai zara kuma ta yaya suka ce idan Allah ya tattara za ka shekara hamsin a duniya in kana sadar da zumunci sai Allah ya sa shekara hamsin ɗin da wani shekara ɗari biyu wani

وقت الشكاك وإذا شارك يا قومي shi da za ka samu magabata sai zuwa wani da shekaru kaɗan ma sai fara mamaki kalli ma wani wani ba ɗin shekara da arba'in da biyar a duniya arba'in da biyar amma littafin da imama da wani yayi wani zai ka shekara da imama ku ba. Kendilerine adamı uçanın bağlar. Benim yüzü gerçekten. Kesin tekrar hayatımda. Kesin tekrar ayrı kesin. Kesin tekrar albarka ake ne. Wannan kan da ta an ka ɗauka ka cikin ɗaukar jikin ka. Wannan cikin sa duk wanda ya taɓa aure sai sake a dula. Ya taɓa sanar sun a da A ba haka ne a abadane sun haɗa wani suna nan su ce da jahilci sai mutum ya ce wani saboda haka ina jin hankalin ɗalibai 'yan uwana musamman matasa kuma a kuma kare irin su Thank you.

Aqidah Quran ini adalah kesempatan dan wujud. Quran ini adalah aqidah Quran yang terlapar. Allah berkata dalam ayat ini. Mudah tak, mudah tak jawab sesuatu pun.

imam abu hanifa da yake ya ce ragon suna da ake yanka wa ya yake gida bai da hadisi imam ma da yake ba za ka yi azumin suke shawara yake ne da gani yana yin amfani amma kuma da kishin zama da bai da kishin da bai da kasar da zama madini sai ka ce za ka yi ba imamu shafi yake koya su ta goge ka ne ka kawo shi amfani da mai lamar su goge ta karantar maza a zama kai da waka gani ka dace idan ka yana maza da in ma ka baka da ba kuma sai dai mace ta goge halabi na suka fi na da yau shari'a ne ba ta shi ranar talatin da wasu shari'a ba ta kai da wani tsamar da ba ta kai da wani tsamar da ba ta kai da wani tsamar da ba من سام يوم تريد ترضيه كرفا كان سلالة يعلم الذي جاء وقبل الوقاية وسمع به الله ما كيف ينسى شيء من غير ما تلك وقدم بعد ما تشاركت idan hadisi ya inganta ku yi aiki shi imamu abu wani gaisa ku ɗau magana ta ko maganar wani ku ɗauko yadda suka imam shakar ya ce duk sannan ko za a dinki magana ta ta karo da hadisan annabi ku ci kurkuɗe magana ta ku je ku ga wuri imam malik ya ce kowa ne ɗan adam ana kan ka a ana iya rage magana ta shi ne wannan kabarin ya nuna kabarin mai ba da su Allah ya ba mu ikon tsayawa kan sunna Allah ya ba mu ikon aiki da sunna wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kwarai wannan karancin ilimi ne wasu alaikum wa rahmatullahi